Al'amura sun fara daidaituwa a cikin garin Jos bayan rikicin da ya nemi kunno kai a jiya biyo bayan kisan wasu mutane goma sha biyar da 'yan bindiga suka yi a Rukubaro da ke nan cikin birnin Jos. Duk da kone-konen motoci da keke napep da farfasa ofishin 'yan sanda da ke unguwar gada biyu da wasu matasa suka yi ajiya, a yau dai jama'a sun buɗe wuraren kasuwancinsu sun kuma ci gaba da sauran harkokinsu na yau da kullum. Kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce a yanzu haka sun shawo kan lamarin. Mun riga mun zuba jami'an tsaro wanda suke yawo layi-layi lungu-lungu da kuma titi-titi don su tabbatar cewa sake samun karya doka ba kuma su tabbatarwa mutane cewa karsu su daga hankalinsu. Za a iya cewa komai ya lafa kenan? Wai kuma ya lafa hajiya. To amma akwai rahotannin da ke cewa jami'an ku sun yi ta harbin mutane. A'a babu wanda suka harba. Duk inda muka je za mu yi aiki muna tabbatarwa cewa muna amfani ne da dokoki na cewa ba za mu yi amfani da bayani da zai kazance ya cutar da mutane ba. Shugaban kungiyar kabilar Irigwe ta ƙasa da ƙasa Honorable Sunday Abdu ya buƙaci jama'a su yi haƙuri hukumomi kuma su gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke aukuwa don samun masalaha. Ya za a yi a ce wa'annan mutane sun shigo kuma inda sojojin nan suke a unguwar kenan kuma gidaje tsakanin inda sojojin nan suke da gidan da aka yi wannan abun na sai muke har ga Allah bai kai gidaje biyar ba. yanzu wani hali ake ciki a wurin mun je muna ba da hakuri ba me za a yi hausawa ne suke cewa in ka ji an baka hakuri an cuce ka sai hakuri ba yadda aka iya yanzu me kake ganin kama ya kamata hukumomi su ni dai ban yarda gwamnati tana yi da gaske ba saboda Allah domin da da gaske take wa'annan mutane ina suke zama ina suke fitowa ai duk an sani don haka ni yanzu muna mun zuba sarautar Allah ido ba mu san abin da zai faru ba sai abin da Allah ya yi da mu shi ma shugaban kungiyar yace Allah a karamar hukumar Basa Umar da Kare yace dole ne a haɗa kai wajen shawo kan matsalar tsaro a Najeriya al'umma abin da za su yi da shugabanni da talakawa da matasa da mata da yara kowa ya hakuri da juna zauna zauna amma wani mutum ya ce wa shi baya so ya ga wani kabila ko a ce fulani ya ce baya so ya ga wani kabila to ba zai yi ba ko wani kabila ya ce baya so ya ga fulani ba daidai bane dole ne Allah ya hada mu mu zauna a haka gwamnati fa ko kuma hukumomi me kake gani ya kamata su yi abinda ni na sani gwamnati tana adalci daidai gwargwado to mu zo mu haɗa kai da wannan gwamnati domin a zauna lafiya abinda zai sa wannan abu ya kare to ta adalci idan ka kawo mutum kusa da kai zaka ji damuwan shi zaka samu halin da yake ciki a halin da ake ciki dai dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin jasa Arewa da jasa Kudu daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma na nan daram Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.